بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله تفرقوا دي سمو فارجوا إنا لله وإنا إليه راجعون أقول وتأكيدا akida da muke jin labarin ta ta bayyana wannan ƙasa ta musamman daga ɗaya biyu zaria zuwa wa university na wudil kut an samu waɗansu samari da matasa sun fito da wata aƙida wata akida nan har sun samu da suna suna cewa ordinalism da wannan aƙida abin da yake ƙarƙashin ta shine ana nuna wa matasa cewa idan ka bi Allah ka matsa da biyayyarsa to zai matsa maka ne kuma ya takura maka rayuwa in dai kana biyayya yadda kace a bi shi ka masa abin sa komai akan lokaci ka kiyaye dokokin sa to shi kuma ba zai baka haka ba wai zai matsa ma ya hakura ba. wanda kuma ba haka abin yake ba amma ana dora mutane a karatu ka karatu to dama shi Allah na kusa da shi kamar yadda aka faɗa na kusa da shi to ya fi kula da shi to wannan kulawar shine ake so a nuna wa matasa cewa wannan tsananin kulawa da Allah shi kuma zai tsananin takura maka saboda haka yanzu kawai abin da suke nufi a nan a takaice kawai ka ba Allah shaf shaf a yi wannan a bar wannan sallan ma a yi wata a bar wata ba komai kuma ka gaji ka iya yin downloading ɗin sallah yanzu abin da ake nufi da safe ka tashi ka haɗe sallolin ka guda biyar kawai shikenan ka gama ko kuma ka bari sai da darasi sai ka hada su gabaki daya wannan aƙida ce wadda ga ta a jami'o'in mu kuma ga har an ce sun shigo cikin ungoyin ma waɗansu suna kan wannan aƙida to abinda nake kira nan shine yan uwa duk wanda ƴaƴansa suke makaranta gaba da sakandare shine jami'o'i da college college ya rika bibiyar ƴaƴansa ina tonas wace irin aƙida ke da musu dole ƴaƴan mu sai mun zama muna bin su ba ka bar su da malaman su ba ka bar su da mutane a'a kai ne wanda ka ringa bibiyar ƴaƴanka aƙidar ka kai kokari daga ƴaƴanka akan ta suke domin idan aka waye gari wannan aƙidar ta yi karbi to ba za a daina bin Allah kwata kwata kowa zai koma harkarsa dan uwa musulmi a kula da kyau a mai da hankali wajen kula da tarbiyyar yaya kada a kyale su su kai musamman yan jami'a yayanka ne manzo Allah alaihi salatu wasallam yana faɗa mana a cikin hadisinsa yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati saboda haka kowannen ku mai kiwo ne kuma Allah zai tambaye shi abin da ya kiwo saboda haka ƴaƴan mu kashin mayan mu suka lalace mu muka lalace Allah kiyaye mu Allah ka dora mu akan ne daidai wannan aqidu da suke fitowa barkatai Allah ka mana maganin su Allah ka bar mu akan tabarri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayin Allah na gari saboda albarkatun sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh